shi da بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اكتفاء آثار السلف الصالحين طلعت القلوب بأنوار علم الشرائع وقوافل الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداء في الدين أحمده على ما من به من أنوار اليقين وأشكره على ما أفتاه من التمسك بالحبل المتين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya haɗa mu a daidai wannan lokaci don wata faɗakarwa matsakaiciya da kaitatta da ta ƙunshi alkhairi da amfani mai yawa game da addininmu. Yan kowa, insha Allah subhanahu wata'ala wannan zaman namu na yau faɗakarwa ce da take ƙumshi a cikin wasu takardu da shafukan su bai wuce shafi uku ba zuwa hudu wayannan takardu da shafin su bai wuce uku zuwa hudu ba a matsayin littafi ne da wani babban malami daga cikin malamai magabata ya wallafa wanda ake kira da al-mawridu fi amalil mawlidi wannan shine kuma littafin kenan al-mawridu fi amalil mawlidi mashaya ma'anar mashaya shine bakin teku ko bakin ƙorama ko bakin rijiya ko bakin wango da za ka zo ka sha ruwa to wannan wata mashaya ce ta ilimi ba mashaya ta kayan maye ba da za ta bayyana muna matsayin aikatar da taron maulidi a musulunci مولى جوانا لتاهي تقولاني عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللحمي الإسكندري تاج الدين الفاكهاني ونشيري دون مالنا عمر بن سالم بن صدقة وانا اتفني الله اللحمي duk ɗalibin ilimi mai karatun Littafan addini ya san allahami al-iskandari tajuddin kuma ana ce alfaki hali. wannan bawan Allah da ya wallafa wannan littafi matsakaici ya rasu shekara ta ɗari bakwai da talatin da hudu. Shekara ta ɗari bakwai da talatin da hudu ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam ya rasu. Kaga yau maganar da muka yi, shina da shekara ɗari bakwai da biyar a cikin kabari. Ɗari bakwai da biyar a cikin kabari da watanni da kwanaki. saboda haka ba malamin yau bane ba kuma irin malamin jiya bane ko shekaran jiya a rarrafin malamai magabata da suka gabaci zuwan shehu usman dan fodiyo da shekaru masu yawa wannan littafi na wannan malamin kamar yadda za mu ji a cikinsa ya rubuta shi ne a matsayin amsa ga tambayar da jama'a suka yi mishi game da matsayin taron maulidi a addinin musulunci maimakon ya ba su amsa a baka ya ba su amsa da baki kai tsaye sai ya rubuta littafi don amfani na ya game al'umma to wannan littafin shi ne za mu karanta don fahimtar da al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsayin taro da aiwatar da bikin maulidi da wasu daga cikin mu suke aiwatarwa a irin wannan wata da muke cikin rafiul awwal za mu karanta littafin malam harafi da harafi kalima da kalima wanda wannan littafi ya kai ga hannunsa zai iya biyar wannan karatu daki-daki. Malami ya ce, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, lafi hadana, malam ya ce, Mun gode ma Allah da ya shiryar da mu. Likkifa Isayyidul Mursalin da biyar shugaban manzanni. wa ayyadana mun gode ma Allah da ya karfafe mu bil hidayati da shari'a ila da aimiddin zuwa ga kimshikan addini wa yassara lana mun gode ma Allah da ya sauƙaƙa muna ya hore muna iktifa'a bibiyar a afari fawun asalati salati magabata asalihin na gari saboda yan Allah bai hori ma ba yan Allah bai sauƙaƙa maka ba ba za ka iya jure ma watsar da son ranka ba da gurguwar fahimtar ka ka bi sawun magabata na gari duk da ka samu kanka a shirye kake kai watsi da fahimtarka da ganewarka da son ranka ka bi sawun magabata na gari to wannan horewa Allah ce da tsabagewa ce da ni'ima a gare ka hatta a qulubuna ha aka waye gari in ji malam yace zukatan mu suka cika bi anwari ilmi shar'i da haskaka na ilimin shari'a kaga kenan idan mutum ya bi sawun magabata na gari to Allah zai cika zuciyarsa da hasken ilimin shari'a wa qawafi'il da takubban gaskiya al bayyananna bayananna takubban gaskiya su ne dalilai hujjoji ƙarƙashin Ƙur'ani, da hadisi da ijma'in malamai wanda duk da aka samu sabani tsakanin mutum biyu to wayannan ne takubban da suke katse yajjiyar sabani tsakanin mutum biyu wa tahara sara'irana muna godiya ga Allah da ya tsarkake zukatanmu min hadafi daga ƙazantar alhawadisi kirkire-kirkire walittidai da a fiddini ga addini muna godiya ga Allah jimalan mu muna godiya ga Allah da ya tsarkake zukatanmu daga ƙazamtar ƙirƙiri a cikin addini da bid'a a cikin addini. Malam ci gaba da cewa Ahmaduhu ina gode ma Allah. Allah malam kilmar cewa ahmaduhu ina gode ma Allah alama manna bihi akan abin da ya muna baiwa da shi min anwaril yaqini na hasken yaqini hasken yaqini shine ka san addinin ka bisa ga bayani da hujja daga Allah da manzo ne shine hasken yaqini in ka bauta ma Allah da maganar Allah da maganar manzon Allah ijma'in malamai to ka bauta ma Allah bisa ga yaqini babu shakka malam ta gaba cewa wa ashkuru ina godiya ga Allah alama asdahu akan abin da ya zugo min tamassuki na ni'imar riko bil hablil matin da ya mai karfi malam ne ƙara gode ma Allah akan abin da ya zugo bai na ni'ima ya mai muwafaka da riko da ya giya mai ƙarfi alhablul matin shine musulunci shine alqur'ani shine sunna malaka cewa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidun ba abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya wa anna muhammadan lalle annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzon Allah ne babban matsayin da za ka faɗar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka annabi ce ta ku dada ne a wurin yabo ku ce ni bawan Allah nake manzon Allah sayyidul awwalin wal akhirin wanda shine shugaban mutanen harko da na ƙarshe sallallahu alaihi Allah ya ƙara tsira ga annabi Muhammad wa ala alihi Allah ya ƙara tsira ga alayensa wa ashabihi da sahabbansa wa azwajihi da matansa at-tahiratis arkakakku tsaftatattu kubatacci ummu hasil mu'minin uwayen mu'minai duk wanda an mu'mini matan manzon Allah mahaifansa ne duk wanda ka je da sokar wata daga cikin matan manzon Allah to ba mu'mini bane salatan ya ubangiji Allah kai ƙara tsira da'imatan mai dawwama ga annabi da alayansa da sahabbansa da matayensa ila din har ranar sakamako sai ma ne ce amma ba'adu bayan gabatar da godiya ga Allah da salati ga annabi da alayansa da sahabbansa da matansa faqad takarrara su'alul jama'atin hakika tambayar wasu jama'a ta maimaitu ta konkomu min al-mubarakina cikin waɗanda Allah ya wa albarka kaga kenan ma'arin shi jama'a da yawa suka sai mai tambayoyi an ijtima'i akan taro allazi ya'maluhu ba'd nas wanda wasu mutane suke yi fi shahr rabi'il awwal a cikin watan rabi'ul awwal wa yusammunahu suna kiransa al-mawlid maulidi taron maulidi taron tunawa da ranar haihuwar mazu Allah kamar yadda suke cewa to jama'a da yawa sun tambayi malam sun yi tambaya sun maimaita tambaya sun kunkoma tambaya ba ɗaya ba biyu ba me ya tambayar su da suka wa malam wanda shi an mawarin ya rubuta wannan littafi hallahu asalin da shar'i shin wai shi maulidi yana da asali ga shari'a an huwa bid'atun ko ko shi shi maulidi bid'a ne wa hadathun kuma kirkire ne ga dini a addini tambayar da suka amalan kira wa qasadul jawaba kuma suna ne a ba amsa an zalika daga wannan tambaya mubayyanan amsar a duk bayyanawa ba dunkulalla amsa ba ba rikitattar amsa ba amsa sarai amsa karara bayyananna wal ibaha da fayyacewa an game da maulidi mu'ayyanan abin ayyanawa a hito da maulidi a aza shi bisa tudu a tsinkai a gane wani gehe yake gehen Allah ji ko gehen shaitan gehen addini ji ko gehen bid'a haka suka son a mai da maulidi zindir su gane wani gehe yake fakultu sai nake in ji malam wabillahi tawfiq muwafaqa ga Allah take Allah shi ka yi muwafaqa ga wanda zai rubutu da wanda zai magana game da addini Allah shi muna muwafaqa malam yace la a'lam ban sani ba li hadha al ga wannan maulid asalan wani tushe fi kitabin a cikin littafin Allah Qur'ani wala sunnatin ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa wala yunqalu amaluhu ba a ruwaito aikin maulidi ba an ahadin min al-ulama al daga mutum guda cikin mallamai na al'umma wannan irin mallamai allazina humul qudwatu fid dini wadanne da su maulidi babu wata hujja cikin alkur'ani babu hujja cikin hadisi kuma ba a roeto wani daga cikin malaman da aka koyi da su magabata na Allah wanda ya yi maulidi. Almutamassaku da malaman nan da suke riko bi asaril mutaqaddimina da sawun waɗanda suka gabata. Sahabban manzon Allah karni na ɗaya kenan karni na biyu tabi'ina karni na uku tabi'ut tabi'ina waɗannan su ne waɗanda manzon Allah ya shaidan ma da alkhairi kuma ya ce ai koyi da su to ba ka taɓa sama sahabi guda da ya maulidi babu tabi'i guda da ya maulidi babu tabi'ut tabi'ina guda da ya maulidi ko ce ai sai ma da ci gaba da cewa bal sai bari magana a samu hujjar maulidi cikin Qur'ani ko hadisi ko daga magabata huwa bid'atun bid'a ne ahdatha al babbaluna yan zaman kashe wando su a kikiro shi don su shakata a kikara su tursasa ma talakawa almajiransu mabiya su tara musu kuɗi yan aka tara kuɗi a ƙasa goma a yi maulidi da kashi guda su rage kashi tara zuwa kirkiro shi dama an kirkiro shi ne don kasuwanci don a tara kudi a yanka dabbobi maruka, wani wurere, da nau'i-nau'i na abinci a zo a yi kide-kide a yi wake-wake a yi bankaura sauran kuɗin da ya ku bayan Allah sun ka tara don a yi maulidi idan an ƙare sai a rabe tsakanin su manya kajo da malaka yan zaman kashe wando na fata ana je takardar nake da ki game da ita bal bid'atun a a maulidi bid'a ne a hadafa hal nuna yan zaman kashe wando yan zaman banza su suka kirkiro maulidi saboda Allah yan sahabban manzon Allah sa kirkiro maulidi yana ce musu haka in tabi na yana ce musu haka in tabi tabi'in na ce musu haka kalma al nuna ya bota ko suka suka ta shahawatu nafsin shi maulidi shawar rayuwa na kawai shawa ta ta rayuwa igitana da al'akaluna wadda masu canya dukiyar mutane sun ka wadata ta hanyar maulidi ta hanyar maulidi tun sauran wata biyu ko uku za a rinka tara kuɗi ana tara kuɗi ana ba malaman da za su gabatar da maulidi ta wannan hanya za su canja kuɗin mutane bi dalili abin abinda ko na ce maulidi bid'a na yan zaman kashe wando zuwa gaggiro shi don sha'awar su canje kuɗin mutane Ya yace abinda amma wari abinda addalili idza a alaihi al alaihi al alhamsa idan muka dora hukunce-hukuncen shari'a guda biyar a kan maulidi saboda shari'a hukunci biyar gari ta babu na shidda don malamai sun sani da almajirai masu karatun ilimin kyau da ilimin usulul fikihi Hukuncin-hukuncin shari'a guda biyar na saboda haka komi sai ka auna shi akan abubuwan nan guda biyar sai ka gane wani gida yake yake kulna sai mu ce in ma an yi kuna wajiban ko dai a ce maulidi wajibi na ɗaya au manduban ko a ce maulidi mustahabbi na biyu aw mubahan ko a ce maulidi halal na uku aw makaruhan ko a ce maulidi karahiya na hudu aw muharraman ko a ce maulidi haramun na komai da ka sani dai wuce hukuncin na biyar ko ne zama wajibi ko ya zama mustahabbi ko ya zama halal ko ya zama karahiya ko ya zama haram ba da yawa kiran to kuma kowane kan faɗi sai ka kawo hujjar da dalili ba haka dai za ka yi wani baka ce kaza ya halatta ko kaza haramun na ko mu mustahabbi na ko ka kaza da na eh, wajibi na ko ka za mu mustahabbi na in ka faɗi guda cikin hukunci hukunci na guda biyar to ana bin ka bashin ka hujja da dalili to yace bari mu a wannan maulidi mu gani cikin gidajen na guda biyar wani gida yake shin maulidi wajibi na daya ko mustahabbi na biyu ko halal na uku ko karahiya na hudu ko haramun na biyar to bari mu zo da malaya auna shi malam ya gaba da cewa wa huwa laysa bi wajibin ijma'an maulidi ne ba wajibi na ba ijma'in malamai kaga ya hasar gidan nan bai gidan nan bai gidan wajibi to mai gaba mu bido shi wala man kauka ko musta'a shi maulidi ba mustahabbi na ba bai cikin gidan mustahabbai don ba a kawo hujja da dalili da za su tabbatar da zama ne mustahabbi to kaga bai gidan mustahabbi sai mai wani gida mu bido shi yace la'anna haqiqatal mandubi don abin da haqiqanin abin da aka ce ma mandubi mustahabi ma talabahu shar'u abin da shari'a ta nemi a yi min gairi zammin ala tarkihi ba tare da ta zargi wanda bai yi ba in kana fa haka da an mustahabi shine abin da shari'a ta ce a yi amma ba ta zargi wanda ya ƙi ba shi aka ce misali in ka ƙare sallah cikin salloli biyar subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allah akbar talatin da uku in ba ka yi ba akwai inda allah ko manzo da suka zarge ka babu babu inda allah da manzo da suka zarge ka to wannan shine alamun mustahabbi yace to haza shi wannan maulidin lam ya azam fi shar'u shari'a ba ta yi ne a yi shi ba wala fa'alahu sahabatu sahabbai ko guda bai aikata maulidi ba wala tabi'una tabi'ai ba su yi ba wala ulama ul mutadayyinuna malamai masu addini ba su yi maulidi ba su yi ma alimtu ga sani na duk bakin bincike ne da ilimi ne bai za mu sahabi guda ba ko tabi'i guda ko wani mallami na kishi wani mallami a kan albarka wanda ya zo ya mauli wa haza jawabi malam ya ce wannan ita ce an fata an game da maulidi bai da yadda lahi gaban Allah na alkiyama in an wasu ilta in an tambaye ni ku fahimci wani abin da ganin nan ya ce wanda abin da ya waɗi ita a amsa da zai bai ko gaban Allah in Allah ya tambaye cewa zai maulidi bid'a na maulidi ba ba wajibi na maulidi ba mustahabi na ba Maliki ba shi shari'a sahabbai musiba, su yi ba tabi'una yi ba malamai na kirki musiba. yi ba wanda amsa da ya rubuta nan ko gaban Allah an ga tambayi ta zai ba su haka malam Allah hali ya ce ya ce wala sha'ibun ba mun gama gida biyu ba ba ba wajibi na ba ba mustahabi na ba ba tsoron gida uku ba to bari mu zo gida na uku ya ce wala sha'ibun kuma mustahabi bai abin nan maulidi bai halatta ba wala ja'izun bai halatta an ya kuna mubahan ya zama halal bai ma wa ka ce maulidi halal da bai ma yiwa ci yace la'anna yadda da'a. saboda kirkire ta dini a cikin addini laifin mubahan ba halal da ba bi ijma'il musulmi da ijma'in musulmi saboda ka kirkiro wani abu cikin addini bai ba ce ya halal to kuma shi maulidin kirkiro shi an kai da haka nan bai gidan abin da ya halatta kaga mun ƙara gida nawa uku maulidi ba wajibi na ba ba mustahabbi na ba ba halal na ba yanzu abin da ya rage muna ko karahiya ko haramun sai malam yake falan yabqa ba abin da ya rage illa an ya kuna makaruha aw haraman daga ko ne maulidi ya zama karahira ko kuma ya zama haram shi ɗaya ya rage to ne izin ya kuna kalamu fihi to a wannan lokacin yanzu za mu yi magana a kai ne kenan nan fasalai ne a gida biyu wata firkata bai na halin ne mu bambanta tsakanin halin zama ne karahiya ko halin zama ne haramun sai ke a haduhuma na ɗaya daga cikinsu halin guda biyu an yi amara horatun wani mutum shi maulidi min aini malihi cikin kuɗi ne na dukiya sai ba bara ya yi ba ba da yan mutane ana bi su tarbace ba wa da kawo kaza wa wani kawo kaza ko ya dora ma almajiri ne ko ya kawo ɗari biyu ko ɗari biyar a tara a yi holidi. a shi ya ɗiba cikin dukiya dai ke wanda ya noma su suke yadda kuɗin na ya sai kaya ya yi maulidi li kuma cikin gida ne inda iyali ne wa ashabihi wa iyalihi da abokai ne da iyalai ne gida ne la yujawizuna zuna zalika ba su ketare ba game da haka al-ijtima ala su taru kawai su ci abinci wala yaqtarifuna sha'an, ba su aikata wani abu min al na zunubi wanda ya tara kuɗi ne na kai ya sai kayan abinci ya tara iyali ne da abokai ne a gida ne sun kaci abinci kawai babu rawa babu kiɗi babu waƙe-waƙe babu maganganu irin waɗanda Allah ya hana na kuluri ga yabo ne da ƙetar iyaka da wuce shi inda Allah ya aje shi duk babu wannan a karuwa kawai sun kai ranar sha su ga watan muharram suka ci abinci gida ne suka wafi da watan rabiu awal to shi wanda biya matsayi ne yace fa hazal ladhi wasafnahu to wannan shi za mu sifantawa da annahu bid'atun makruhatun bid'a ce karahiya wa shana'atun kuma abu ne mai muni abu ne mai abin kyama dan ne idza lam yaf'alu ahadun min mutaqaddimi ahli ta'a don duk ma'abuta da'a ga Allah wa'anda sun gabata ba su yi irin wannan ba allazina hum fuqaha al-islami wa'anda su ne mafahimta a musulunci wa ulama al-anami kuma su ne malaman mutane malaman halittu sunful azmina su ne fitillun zamani wa zainul amkina su ne kawar bagirrai to kaga kolin in haka maulidi ya zama kai dai gidanka sai abokanka sai iyalanka kuma abinci dai kun ka cikin kawaci ba watsa, ba rawa ba kiɗa ba maganganun gulmi to sannan ne yake bid'a a duk ma abin da ya adda sunan bid'a a duk kyama don Allah yana zama addini kuma ana neman kusantar Allah da bid'a makaruhiya abin da aka ce bid'a na makaruhiya addini na ana cewa addini makaruhi to ka ji matsayi na na na farko kenan matsayin karahiya bid'a makaruhiya in ya tsaya haka wasani hukunci na biyu an tadakula hul naya laifi ya shiga ciki wata kawa da hal inaya a bata lokaci game da shirye-shirye ne hatta yudi ahaduhum shay'a hatta samu ɗaya daga cikin masu tarbace a yi maulidi ya ɗauki abu ya bai wa nafsuhu tattabaruhu rai ne na biya abin nan da ya ya ba suwa amma yana cin abin nan da ya bai cikin rai ne wa qalbuhu yu'limuhu zuciya ta ta ne mai zafi wani shiru zuciya ta ne mai raɗaɗi saboda an ɗora mai na wasu ya ba da naira dubu ya ba su ba naira ga dubu na ya mai abinci yi ne a gida ne kaga an ana shi kilima ya da abin da yake samu min alalil haifi na raɗaɗin ko zafin zalunci ulama قال العلماء ke malamai ko sun ce rahimahumullahu ta'ala Allah shi musu rahama ahazul mali bil haya'i ka ahazihi tasaybi in ka karbi dukiyar mutum bisa ga shirin shin ka ka karbi dukiyar nan da takobi da wanda ya cire takobi yake kawo kuɗin da koda sare ka da wanda ya kara kunyar da haka ce tashi ya amshi kuɗin karɓe suke ta ƴan washi na da wanda ya haɗa ma don daga yake kawo da wanda ya kara kunyar da haka ci gare ya amshi kuɗin ka ka akwai malamai masu haka ko in malami mutum na shan kunya sai sai ya zo ya rayarance gare ciran ta min dubu goma ko ashirin dole ka bashi tana shan kunya sai kuma sai ya ki biya ba ka tambaya sai bai ba ta awala saboda kunyar da haka ji tashi ko kuma ka ya san kana shan kunya sai sai ya zo ya tsaye to saboda shan kunya sai ba ka yi nihi ba babu niyya babu nihi saboda kai jin kunya sai ya zo ya tsaye sai ka ɗauka ka bashi to wannan abin da an ka ba mallami don shan kunya sai da shi da wanda dan washi a saga hanya duk dai saki haka ce da ulama wa rahimahumullah ta'ala ba shi yace ba shi ma kawa ake malamai sun ce A ahazul mali bil hayali karɓar kuɗin mutane don suna jin kunyar ka ka ahazuli da sai dan yake da karɓar kuɗin mutane ta komi da kai da wanda ya haka bindiga ya amsa ko ce su kofi an ka bashi da kai da ka amsa don ana jin kunyar ka don hukunci guda duk haramun nan nan yana da hukunci waccan zama ne haramun amma waccan hukunci kaga shi wanda ya fashi da makami ba kashi kashe shi akai ba ko a yanke hannuwa ne ko a kule daga gari to amma dai kuɗin da ya ansa haramun na kai ma alajikan malam da ka tusa zama almajiranka don jin nauyinka suka ba ka kai ma haramun gaci yake lafiyan ma ballai idan fa ila zalika shay'un idan wani abu ya karu bisa ga haka min al-gina ina waka saboda ana ana waka wurin mulki ko ba ai yake min al-gina ina waka ma al-butun al-mal'a tare da cikuna cike bi alatil babli da kayan ƙarya min ad-dufufi na gangumma da mandirai wa shababati da shantu ana kidan shantu ko mandiri ko ganga ko wani abin gidi wasu ma'un rijali ma'a shababi ka taro katta da yan ƙananan yara almuru shagirai yara shagirai matasa ana rawa da katta da yan yara matasa wanne sa'il gadiyat da yan mata ku suna zuwa kuma zuwa yana gidi yan mata ku, kuma sai ma ya fayyace maka yace in ma muhtal batun ko dai su matan su shigo cikin maza a garwaye ana rawa ana tuba ana waka bihim tare da maza aw mushrifatun ko kuma su tsaya can geye suna leƙe kai ko geye sun tsaya mata suna leƙen abin da aka yi ko shi haramun na bale a kan sun shigo na wurin za a ga ta yan mata ai gefe suke ko gefe guki sai ce to aw mushrifatun ko suna masu leƙi warraƙafi da rawa bitasanni da wani walin fi da karkata ana rawa ana rangada ana karkata saboda Allah ba a kawai maulidi Wani tikiraki da zurfafa da bata lokaci fillahu ga wasa wani siyani yawmil makhafi da mancewa da ranar gamuwa da Allah saboda Allah duk wanda ka tunanin ranar gamuwa da Allah ana mai kike a rawa malaci gaba cewa wa kazalikan nisa wa haka nan mata idan ta ma'ana in sun ka taru alam tiradihin inda su dai mata zalla ba maza ato aswatu wanda sun daga sautin su duk da hannunki da guda suna guda. wata da suna rera murya fil insha daga waka wal khuruj fi tilawati wa zikri adal mashru'i a karanta alqur'ani ayi zikiri amma ba bisa shari'a ba wal amril mu'tadi kuma a yi zikiri a karanta Qur'ani amma an hidda shi daga wanda an ka saba zikiri da wanda an ka saba karatun Qur'ani gafilatun an qaulihi ta'ala sun rabkar daga fadar Allah mai girma inna rabbaka bil mirsad Allah yana lisafin abin da kuke yi Allah yana abada kata yana jiran to sai malam lahanin ya ci gaba da cewa wa hadha allazi la yahtalifu fi ta'rimihi isnani irin wannan taron maulidi babu mallami guda biyu da za su yi sabani akan cewa haramun nan in dai malamai na masu yin tsoron Allah masana addinin Allah ba a samun mutum biyu da suka saba suka ce ba ba haramun na ba wala istahsinu zulmuhu wa duk ma abuci mai mutunci mai ilili ba zai ce wannan abin mai kyau ba ne. tun mutum mai mutunci kamar ajin shi ba mallami na ba ko shahili na amma yana da mutunci yana da irli yana da muruwa yadda wannan taron da aka yi ana kiɗe, ana rawa ana rangaci ana langwada bai cewa lalle wanga abu mai kyau na kore da ilimi Zulmuru ru'atul fitiyan ko mai ko mai mutunci saurayi bai cewa mai kyau na bale malami wa inda ma yahillu zalika kawai wannan yana halatta bin nufusi mautar kulubi ga rayuwar masu matakkan zuciya haka ba da lahani ce in ka ji mutum ya halatta taron maulidi da irin wannan sifa to zuciya ta yi matattata mautar kulubi wa gairul mustaqilli da min al'asa da wasu zunubi sai waɗanda ba su babu su da su take ta kwasar zunubi da laifi waɗanda babu su da ake kullo sun ƙara laifi ga Allah sun ƙara hudubi ga Allah to su ne ka halatta shi amma duk wanda ka san ya rage kaya ya rage zunubi ya rage ya karanta sa'a ma Allah to bai koma baki ne ga halatta wannan taron na mawuyi malami ce wa'azi duka bari in ƙara ba da wani abu annahu ne rauna wa min al-ibadati su fa ganin suka ibada suka yi ana kiɗin mandiri ana waƙe-waƙe ana raye-raye amma kuma wai gana suka yi ibada ta suka yi lamin al'umuri mun karatul muharramati su ba su ɗauka sai wani al'amari ne mai muni wani al'amari ne da Allah haramta sai malik ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bada al-islam gariba musulunci ya wara ba ko wa sai yahudu kama bada zai koma kamar da ya waro musulunci ya koma ba ko ya a da kana sallah ana kallon ka kana wani abu bako to haka na nan da gaba sai musulunci ya koma bako in kana riko da sunna sai a ga ka wani mutum na daban in kana bid'a sai a ga kai an daidai kai an mutum kai gaggani sai ma da yake walillahi daro na. fahimtar da Allah ya ba malamin mu al-Bushari rahimahullah daga Allah ne ta'ala har sai kudu sadda yake ma a jaza na ga abin da ya muna ijaza kaga shi malam mai littafin ka daga cikin malamai ne akwai alƙushairi don bai kasu tawa addini a cikin kushairi to shi malam kushairi sai ya rera musu wasu waƙe wasu baitota ga sunan malam zai kawo muna malam kushairi ya ce musu a cikin waƙe ba waƙa ta kiɗi da rawa ba ya rera musu waƙa قد عرف المنكر واستنكر معروف في أيامنا الصعبة وصار أهل العلم في وحدة وصار أهل الجهل في رتبة حادوا أن الحق فما للذي سادوا به فيما مضى نسبة فقلت للأبرار أهل الثقة والدين لما اشتدت الكربة لا تنكروا أحوالكم قد أتت نوبتكم في زمن الكربة waƙar da malamin sai musu kenan ga hausararsa kada urifar munkaru an mai da abin kyama abin da ba abin kyama ba an mai da mugun abu abu mai kyau wasu kirar ma'arufu an mai da abu mai kyau mugun abu kun barki maganar malam abin da bai da kyau an mai sai mai kyau abin da an da kyau an mai sai mara kyau sai a ga bidi'a ana tattalin kawace ta da tura mutane zuwa gare ta amma ka sunna mutane na zabura su su yi ta ana danne suka fi. ka gina an ɗauki abu wanda bai da kyau an mai da shi an mai kyau an ɗauki abu mai kyau an mai da shi an mara kyau tun malamin da kuka yi suna tare maulidi suna suka yi suka yi rawani da gebe atakin cikin ra'ani wa sara ahlul jihar ma abuta jahilci suka fice bi rutuba saman tudu jahilai saman tudu mallamai cikin rami kaga da magana jahilai sun daukaka an kaskanta malamai hadu adal haƙi sun kauce ma gaskiya famanin da zai sadu bihi babu ga abin da suka shugabanci da shi fi ma ba dangane da abin da ya gabata da batun dangane idan kan ne da shugabanci na malamai masu kira zuwa ga bidiya, tsarin shugabancin su da tsarin shugabancin magabata ya bambanta ba su ko da alaka sun bambanta kwarai Fakuntu sai nake ji malamin lil abrari ga mutane na gari a hana tukama abuta tsoron Allah waddini da addini lamma ishtaddat kurba lokacin da bakin ciki ya tsananta na ganin an walakanta gaskiya an ɗaukaka ƙarya an tozarta malamai an girmama sahilai sai da ce musu la tunkiru a hamalakum kada ku yi musu wannan hali da kuka shiga kada ku damu kada a ta naubatukum lokacin ku yanzu fi zaman alkurba a zamanin bakunta ma'ana kun taho da addini yake bako tun da Allah ya ce addini ya wara bako zai koma bako to yanzu ya koma bakon abinda annabi ya shi aka musu farkon musulunci abinda aka musu a bauta ma Allah shi kadai abinda aka gani ka zo wurin lata da uzza ka goma na ka roƙe su inda sun baka haka wato ana ganin ka ba daidai ba in ma ka shiga addini Allah da a ce ya karkace karkatacciya karkata a sadi'u haza sadi'u karkataccen mutum to kaga wanda ya bota ma Allah shi kadai ana gani na karkatacce wanda ya bota ma lati da kurza ana gani ne na kwarai haka yau wanda ya fi sunan manzon Allah ana gani ne bai da addini batacce na wata kungiya ta dauko ta halaka mutane wanda ya kiro bid'a ya fi bid'a shi a gani shi Allah kwarai shi ya gane shi ya fi addini saboda Allah abin bai daidai ba bai yi kama da kama ba ta abin da malamin sai waka musu kenan to wannan ƙarshen abin da malamin ya faɗa ke na hukuncin maulidi idan mai fahimta ya fahimta malam hukunci biyo wa maulidi ko dai ya zama bid'a makaruhiya in ya zama kai kadai a gidanka da abokanka da iyalin da kunka da abinci kunka ci don maulidi wai yake fita a ta makaruhi a kuma mai muni don babu wanda ya gara cikin magabata da kamata a yi koyi da su ko ko irin wannan maulidi za a yi taro a haka lasifika ana waƙa wanga ya haure a wanga ya hawa ana kiɗi ana rawa ana waci da kaza ga 'yan mata girkakku suna kallo ga 'yan yara matasa cikin katta ana rawa yace wannan mallami biyu ba a saba daga haramun da haramun to saboda Allah ta ba a wani irin maulidi ne aka yanzu kasanga wancan da yake maka lahiya ko wanda da yake ba haramun wanda da ba haramun shi na kai. to wannan sharuka da aka karanta mutane su sani cewa ba wai mu muna da manowar mu hana mu duk wanda zai maulidi shi maulidi ba ba mu zuwa burge ka mu ce ba ka maulidi ba mu zuwa inda a hakiki mu ce ba a yi ko mu sa mutanen mu su musu kuwa ko su wala musu kasa a ba mu wannan amma dai ba mu halarta kuma muna karanta hujja don mutane su ciya kuma za mu ci gaba da halaka kibiyoyin hujjoji kibiyoyi a na hujja da na dalili masu na ƙura'ani da suna da ijma'i zuwa ga duk wanda ya yunkura don ya raya bid'a ko ya farfado da ita ko ya kawa ta ko ya asasa ta ba don koyi ba tsarin matsayin nauyin da Allah ya na, mu bayyana ma mutane abin da a gaskiyar addinin ubangijin da sunan su. in ya so in muka yi bayanin abin da ya tabbata a ilimi wani ya zo ya haɗa mutane aka yi maulidi to mutane su da alƙallai su za su yanke ƙarshen abin da malam ya faɗa a ce wannan littafi ya ce wala kada a hasanar imamu abu amrin bin ala imamu abu amrin bin ala ya kyauta rahimahullahu ta'ala har sai ya kula sadda ya ce la ya zalun nasu bi khairin ma tu'uci ba mutane ba za su kushe suna samun alheri ba matsawar in an taga abin mamaki ana mamaki kun bai ci magana dai duk da yan abin mamaki ya bayyana mutane ba su mamaki to a halaka amma matsawar yan abin mamaki ya faru mutane za su yi mamaki to insha Allah ana bisa ga shirya saboda haka ka yi mamakin wanda ya san da wannan malami da rubuta littafin ga kuma ya san littafin da tsakani da Allah littafi ne da wannan malami ya rubuta don bayanin maulidi kuma ya karanta shi kuma ya sa kalima dai ko ya kai jiki ne ko ya fara abi ne ko ya umarci mutane ko ya halatta musu a yi mauli yi mamaki ne saboda ka yi babbai ta mafi karancin hukunci da malayin ba maulidi da da a daka rahiya wannan hukunci haramun na don ƙari ne a cikin addini annabi ko ya ce man amila amalan laisa alayhi amruna fa huwa raddun to wanda ya aikata wani abin da ba mu ce a yi shi ba za a mai mai da abin shi shawa a shi kira ko kira a hankali to kamar kaddarta maulidi ba haramun na ba kamar da ba haramun na ba duk da mu abin da muka bauta ma Allah da shi maulidi haramun na shi kalimar da muka bauta ma Allah da ita maulidi haramun na to kamar da ba haramun na ba can gare ka to amma rin da haka bai zama addini don duk abin da aka rahiya ba a addini na ba da bauta ma Allah da karaya to kai ko baka kai shi haramun ba ko karaya ka aje shi kuma kai shi a matsayin bauta ma Allah to ka ga ba ka cika nan, don ba a bauta ma Allah da karaya sannan maulidi bai zama alamar son manzo Allah don babban ƙaryar da suka kira yan maulidi ce to wanda zai son maulidi manzo Allah a so kuma ƙarya ne don ga littawai nan masu bayani a kan son manzon Allah bari mu dauko guda wanda ta shi an mafi girma ashifa da ta ta'arifi hukukil mustafa ya iyadu cikin ashifa ya faɗi hakukan manzon Allah akan al'umma dai ya faɗi alamomin son manzon Allah fasali yake fasalun fi alamati muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam kaji ba ashifa fasalin alamomin son manzon Allah billahi allazi la ilaha illa hu bi kamuli da cigaba kuma fasali yake fasalun alama alamati muhabbati rasulillah fasalin alamomin son manzon Allah alama kaza alama shi ta son manzon Allah abu kaza alama son manzon Allah na yayi ta lisawa wallahi bai kamo lidi ba to wani kato ya to wani mulki yace alama son manzon Allah na maulidi akwai babu albabakarci ciki maulidi kirkire ne cikin addini maulidi akwai ƙarya ciki don cewa alamun son mazan Allah na rashin ne ko alamun kin mazan Allah na wannan ƙarya ta tsinta saboda makarantar littafanmu da muke karatu a makarantar nan zauren mu ko muke karantarwa ma wani littafi na ya ambaci maulidi ya ce shi na cikin alamun son manzo Allah. Kula hatu burhanakum in kuntum sadiqina maulidi akwai rawa ciki akwai waka akwai kidi akwai